Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya. da kuma ana kan shan hantsi lafiya yau lahadi 20 ga watan oktoba ga labaran mai karantawa ibrahim almasi garba daga baya dai firaministan birtaniya boris johnson ya ku aika ma kungiyar tarayyar turai takardar bukatar jinkirta ficewar birtaniyar daga kungiyar da kuma wata wasiƙa ta nuna illar tsawaita wa'adin ficewar a cewar jaridar associated press amma da farko kafar labarai ta reuters ta ruwaito cewa firaministan na burtaniya mai kokarin dagewa kan bakarsa ya ce shi fa ba zai sake shiga tattaunawa ta buƙatar ƙara jinkirta ficewar burtaniya daga tarayyar turai ba bayan da ya rasa ƙuri'u da yake buƙata a majalisar dokokin ƙasar jiya asabar wanda ke nufin ya waje gare shi ya buƙaci jinkirta ficewar. wannan matakin da majalisar ta ɗauka a ranar da johnson ya ayyana a zaman rana mai matuƙar tasiri ga makomar birtaniya ya ƙara yiwuwar a samu jinkiri a shirin ficewar wanda hakan kuma ka iya ƙara bayar da dama ga masu adawa da shirin ficewar da ake wa lakabi da brexit sai kafar ungulu ga shirin ficewar burtaniya daga kungiyar mayakan siriya da ke samun goyon bayan turkiya sun fafata da mayakan da kurdawa ke jagoranta a sassa da dama na arewa maso gabashin siriya jiya asabar inda wasu ma suka yi ta ƙetare iyaka daga ƙasar turkiya suna ta kai hare-hare kan wasu ayyuka a siriyar a cewar wata majiya da ke sa ido kan wannan yakin bangarorin biyu na zargin juna da takalo faɗan wanda ke barazana ga yarjejeniyar da amurka ta taimaka aka cimma ma'aikatar tsaron turkiya ta ce tana mutunta yarjejeniyar matuka kuma da ita da amurka suna tuntubar juna akai-akai saboda tabbatar da ɗorewar kwanciyar hankali ma'aikatar tsaron ta turkiya ta zargi mayakan da kurdawa ke jagoranta da kaddamar da hare-hare har sau goma sha hudu cikin sa'o'i talatin da shida da suka gabata akasari a cikin birnin ras al ain wanda ya zama turmin tsakar gida shalgude ga bangarorin da ke yaƙi to amma su kuma kurdawan kira suka yi ga mataimakin shugaban amurka mike pence da ya tabbatar da cewa ana aiwatar da yarjejeniyar suna masu cewa turkiya ta kasa mutunta tanajin yarjejeniyar kuma ta ci gaba da barin wuta kan birnin na ras al ain To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Mexico Andres Manuel Lopez a Obredo jiya Asabar ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya kira shi ta wayar tarho inda ya masa jajen abubuwan da suka faru a wannan satin a birnin Culiacan da ke arewacin kasar. yadda a latilas gwamnati ta dakatar da wani yunkuri na damke wani da ake zargi da safarar muggan kwayoyi. saboda wani irin tashin hankalin da ba a saba gani ba da kungiyoyin banga masu safarar kwayoyi suka yi shugaba lopez obredo ya gode ma shugaba trump a wani saƙon da ya tura ta kafar twitter saboda nuna abin da ya kira girmamawa da ɗiyaucin ƙasarmu da kuma niyyarsa ta ci gaba da aiwatar da manufofi irin na makwabcin kirki. faɗa da bindigogi wanda ya barke a birnin mai ɗauke da mutane dubu shida ko takwas ya samo asali ne ranar alhamis daga wani yunkuri na kama oviodo guzuman dan tataccen mai safarar mugan ƙwayoyin nan joaquin el chapo guzuman bayan da amurka ta buƙaci a taso mata ƙiyarsa madugun 'yan tawayen sudan ta kudu rich machar ya koma ƙasarsa jiya asabar an shirya cewa zai haɗu da shugaba salva a wani yunkuri na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa wa'adin ƙasa da wata guda ya rage ga shugabannin biyu su kammala hancin yarjejeniyar kamar yadda dai aka rattaba hannu bara sudan ta kudu ta samu 'yancin cin gashin kai daga sudan mai makwabtaka da ita a shekara ta 2011 to amma sai yaƙi ya barke a shekara ta 2013 tsakanin shugabannin biyu saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yau za mu shi halin da ake ciki a makarantar makafi ta Soli Abdulrahman da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. inda yara maza da mata kusan ɗari masu larurar makanta ke ɗaukar karatu a matakin firamare a wani yunkurin haɗin gwiwar ƙungiyoyin nakasassu da hukumomin ilimin wannan ƙasa da ɗaya gefe ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa makarantar wacce aka kafa shekaru sama da sha biyar da suka gabata na ɗauke ne da sunan wani masanin doka wanda Allah ya jarabce shi da makanta wato tsohon ministan shari'ar Nijar bugo da ƙari tsohon mataimakin shugaban kotun tsarin mulkin ƙasa marigayi Soli Abdurrahman abinda a fili ke nuna mahimmancin ilimin yara na ƙasassu. Ga da yadda tattaunawar mu ta kasance da ɗaya daga cikin shugabannin wannan makaranta. To ni da sunana Musa Nasera yanzu na vice president na kungiya ta ƙasa ta makaci gaba ɗaya. kuma ni malamin makaranta na kurare mai wanda ya karatu a university ta jos ta nigeria kuma kana ɗaya daga cikin waɗanda ke karantarwa a makarantar makafi makaranta na ta makafi soja abdurrahman to yanzu dai muna cewa kamar bara muna da yaro tamanin da shida, kamar mata talatin da shida, da maza hamsin to bana ga kuma yanzu kuma akwai kasar yaran da ka zakwa ana ɗauka su sabin shiga. Na'am. To misali dai yanzu muna da kamar yaro goma sha biyu sun ka zo sabi da an ka ƙara. Kuma a bana wanda ana ta sannu sannuna ana ta ɗauka yara. Hmm. Tunda za ka ga wani ya rasa ido yana cikin makaranta. To duk lokacin da za ka ga kamar likitoci namu ko ko a na social. sai su turo yara a nan makaranta saboda a ɗauke su mm. za a samu kamar yara wanda suna da aji na ɗaya ko na biyu ko na uku har na biyar ko na shidda ma lokacin mm. muna nan dai ana ta rikirta ma da ku zai dai fita ta tsara Allah a samu nan dai da zuwa yaro ɗari mm. kuma bancin kaso wayan ga yaran na ce ma tamanin da shidda su suna kwana a nan na cikin makarantar soli ana ba su abinci da suka kwana To, uh, eh. Malam Nasir daga lokacin shekarar da aka bude ta wannan makaranta kawo yau ya za iya kwatanta yadda mutane suka uh, fahimci mahimmancin ilimin yaran da ke da nakasa. An ka bude makaranta ga an wara da yaro biyar na Duka yaran da gare mu a makaranta ba su wuce ashirin da wani abu ba. Yanzu har da har zuwa wajen da zuwa da biyar nan. duka dai ba mu wuce yaro ashirin da biyu ashirin da biyar kai ba mu taɓa kai yaro talatin ba sai muka fitar ta dalla tana sa hannun da an kawo ganin bisa convention kin ga da kuma dokokin ganin da gwamnati na mu yasa ya buɗe mu uwaye ina dibin kai mm. sun ga lalle ya kamata su kai yaran su makaranta tunda sun fara gane yana kwarai yaron da bai yi karatu ba to kaga yanzu bara ma shi kai shi bai barawa to sai mu ce kamar lallai uwaye sun fara ganiya kwarai da amfanin sawa yaro wanda aka matsala eh, na kasa a cikin makaranta. A duka ɗaliban su makafi ne ko kuwa akwai waɗanda ke da tawaya ta wani fanni na daban? To kamar yanzu dai su yaran wanda muka ɗauka wanda adda matsala na kamar na matsala ido. Doka suna ko wanda ba su gani ko suna gani kaɗan kaɗan. Hmm. Akwai yaran da aka muna kamar masu matsala ba su gani ba su shi kuma. Hmm. Ko ko ba su gani kuma suna da taɓin hankali to malamanmu nan da yawan su basu da koriya kwarai bisa wannan ilimi na wa'annan yara dauka shi na babban matsala da makaranta da minista a gani nan da zuwa gaba wacce irin hanya ta ya kamata a ce an ɗauka saboda su ne ga yara su ci amfanin eh, karatu bai kamata a ce a bar su ba saboda suna da kamar na kasa kashi biyu ko ko uku ko hudu a ce ba a karanta shi su ma suna da inci kamar kowa akwai wasu kudaden da iyayen yara ke bayarwa ne kafin a baiwa 'ya'yansu damar samun gurbin karatu ko ko a gwamnati ce ke dauke da ɗawainiyar ta wannan makaranta ta makafi to da yawa da yin kakoka kashi da yawa ina iya kamar saba'in gwamnati ka bada eh, taimako tunda duk malaman da annan makaranta duka salarin su da sunan gwamnati yake da ruwa da huta da nitima kaya wanda aka rubutu duk gwamnati ka bada shi to ana tambayar wani ɗan kuɗi kaɗan wajen uwaye kamar shika goma zuwa shika goma sha biyar tunda bai kamata ba yanzu duniya ga a ce a ga yaro gari ka kai ka kashi da kwal ka ka bar shi to su ma sai ce ma kamar cikin yaro tamanin da ga da gare mu da wuya da shekara aka samu yaro ashirin ko talatin masu biya. ba babu sa saboda in tsoho ko wani uwaye ba yana dai tambaya na amma ba dole na muka azan ne ba. Suwaye ne malaman da ke karantar da su suma makafin ne ko kuwa masu ido ne ke tafiyar da al'amura a makarantar? ko Kowane aji muna da malami a ko malami guda wanda bai gani da malami guda mai gani. Don ku suna ka da aji kan ga. Saboda eh, in ko wani taimako sai ka ga shi yaro wanda malami mai gani ya taimaka ma wancan malami wanda bai gani. Malami shi wanda mai gani sai da ya samu taimako da malami wanda bai gani tun da ka san karanta su tsawon wanda yana da wuya ba kama bana wanda za ka huciya gaban yara ba ka ce musu su diba mina na wanga wanga kuftin madara na hmm. to wanga ka kowane yaro sai ka bi tabul kamar kowane inda yake zamne ka ba yaro ka nuna mai mina na wanga bai taba ko ya lasa ko ya sha sa'an na ka ga yaro ga abinda a cikin bolfin ga don kamar an sanya mana wanda aka yi ko wani shi kame daidai yana da wuya na balle a ce an samu malami guda kwa. ana samun waɗanda ke ƙetarawa kamar waɗanda ake aikawa ƙasashen waje domin samun ilimi? To, a su da an taɓa aika wasu kama sun ka sai Tunisi sun ka yi karatu. A su kuma da an ka taɓa tura kamar mutum wani guda wanda na fara wanda samu abin bakiwa? Shi ya fara na university to an samu matsaloli kwarai daga baya sai gwamnati ya tura shi ya tayo karatu can uh, france daga da san france ya kare karatun shi ya dawo don ka ana samun su kamar irin sun dumi karatu kaga zuwa nigeria don ka a kodiyar na samun gwamnati na aika me ba hakan ga da yawa ba kwa. Me ne yanzu muhimman bukatun ku a halin yanzu ta wannan makaranta ta Soli Abdurrahman wato makarantar makafi ta jamhuriyar Nijar. To bukatun mu da shi na farin da muna son kamar malamanmu a ƙara ba su koyosuwa kan gaskiya saboda ko karanci kwarai garin su na koyosuwa kuma banci su a ko karamcin kamar malamai yanzu ka tsoka akwai malaman da ya kamata a ce suna kwana nan don su san kare yara yanzu inda muke nan kamar mace biyu na ka kwana wanda ka kula da harkar yara kaga mace biyu ta kula da wajen yaro gari akwai matsala yanzu misali yaron da an ka kawo sabo daga ƙauye kaga shi bai saba da iya salanga ba hmm. ita mace ita za ta je shi ta kai shi salanga da gwara mai gawar aka hawan salanga gawar zafin ka kare ka ɗauki sabuni ka wanke tunda shi kaga gashi na saba duk mutum biyu akwai matsala kwarai a sun kula da yaro wajen ɗari sa'an nan kuma muna son taimako kwarai bisa zan ci abinci lallai kungiya ita ta ka kama haraka wasu kayan miyar abu na lafal sun daga ka ga cikin ba a so ba aka samu kamar wasu nama ko wani kifi a sa musu a cikin miya don duk wannan abu yana da matsala da kuma bisa haraka su kamar rashin lahiya har yanzu ba mu da wata convention wadda kamar gwamnati zai ɗauka muna haraka magani nasu kullum dai sai dai su mun kai su likita kamar ko eh, prince and shar wanda in kama examen na ko ko a dibi lahiyar ka shi wannan ana mana shi kyauta. Me dan san sayan magani sai ka ga sai ya an ga wannan muna son zuwa gaba kamar gwamnati samu a kauce muna eh, magani kamar na yara. To masu sauraro nan shirin na yau ke kammala sai a makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya yi. A madadin baƙonmu na yau Musa Nasir, malami a makarantar makafi ta Soli Abdulrahman, bugo da ƙari mataimakin shugaban ƙungiyar nakasassu ta ƙasa da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, muni lafiya.

Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin rufe makarantun Islamiyya da aka gano suna gasawa mutane a Kuba. Wannan ya biyo bayan ceto ɗaruruwan mutane da suka hada da ƙananan yara saba'in da bakwai a garin Kaduna. da kuma na baya-bayan nan wanda bore da waɗansu da ke irin wannan makarantar a garin daura suka yi ranar lahadi bayan da wuya ta ishe su ya kai ga ceto su da kuma samame da jami'an tsaro suka kai a wani gidan horar da kangararru da ke garin katsina a cikin hirarsa da wakilin umar faruk musa kakakin shugaba muhammadu buhari garba shehu ya bayyana matsayin shugaban kasar wurare da ake kafawa wai don a kyautata ko a gyara halayen kangararru yara ko matasa amma kuma ya zama ana ci musu zarafi ana keta hakkinsu na ɗan ƙasa ba tare da bin doka ba saboda haka zahiri an nemi cewa duk inda aka samu irin waɗannan gurare a ɗauki mataki a kansu kuma abin da ya faru kenan a waɗannan gurare da ke magana da baya akwai yiwuwar cewa za a gabatar da waɗannan mutanen ko shugabannin irin waɗannan gidajen gaban kuliya ko ko akwai wani mataki a doka da gwamnati za ta ɗauka domin ta tabbatar da irin waɗannan gidajen ba su sake kunno kai a cikin najeriya ba. to doka dai akwai shari'a dai da za a gabatar da wanda aka kama wasu waɗannan ɗin da aka kama na baya bayan nan idan dai ba an samu saɓani ba aikin ne amma ba da umarnin cewa a je a gabatar da su a gaban kuliya malamai da suke aiki tare da su a waɗannan gurare har yanzu ba su samu ba ana neman su idan ko aka kama su su mako lallai za a ɗauki wannan mataki a saka su a gaban mai shari'a zancen doka ko a ce za a haramta su wannan abu ne da yake ya kamata al'umma ta san cewa idan jama'a suka tashi duk dokar da za a kasar nan idan mutane ba su sa ido sun hana abubuwan nan da kansu ba doka ba aiki za ta ba kar a manta cewa irin waɗannan gurare ko sansanoni na tangararrun yara ai a cikin al'ummomin suke da wuya ka samu birni ko na gari da babu irin wannan makaranta mutane kuma suna jin abin da ake yi suna ganin abin da ake a waɗannan gurare kuma su shuru ba su saba saboda haka ashe nauyi akan jama'a take duk inda aka gani a fito a gaya hukuma don a ɗauki mataki. A cikin hira mu da ita bayan ceto ɗaruruwan mutane a wata cibiyar da ke Kaduna makonni biyu da suka shige. Kwamishinan mata da bunƙasa rayuwa al'umma ta jihar Kaduna Hafsat Mohammed Baba na nemi sanin wanda zai kula da rayuwar waɗannan mutane da aka ceto waɗanda da dama za su fuskanci ƙalubalen rayuwa sai ta bayyana cewa. Mutanen jihar Kaduna dole gwamnatin jihar Kaduna ta riga ta ɗauki nauyi kuma shi yasa duk muka karbi su adireshi da lambobi da komi to yanzu muna tsari ne muke so mu shimfiɗa wanda za mu kira su za mu zauna da su saboda mu ga wani tsari suke so akwai waɗanda suka ce suna makaranta suna son su koma makaranta akwai masu son su koyi sana'a to saboda haka tsarin mu zai fitar da cewa in kana son ka koyi sana'a ne wani irin sana'a kake so idan kuma kana son ka koma makaranta ne shin wani aji dama ka gama primary ne sakandare ne da sauransu za ka koma ka je kai kamar yadda wanda yake ya gama masters nan yana da masters guda biyu kinga mm. ya gaya mu yace yana son je PhD to shi ma za mu zauna tare da shi mu ga wani irin taimako gwamnati eh, jihar Kaduna za ta yi a tabbatar ya koma yayi wannan PhD da yake ba wai mun basu ne kawai su koma gida haka nan ba a'a dole ne eh, mun fitar da tsari yadda ko da wani lokaci muna tare da su kuma duk abin da suke so za mu yi musu banda haka nan kuma akwai likitoci da muke aiki tare da su wanda ko da wani lokaci za su zo su gan su a dinga mu'amala da su ana duba lafiyarsu ana duba kwakwalwarsu da sauransu saboda su samu kuma su dawo kamar mutane kuma a gwada musu cewa ba wai cin su aka yi ba a cikin al'umma ba amma kuma ƙananan yara dole ne mu iyaye muna da rawar da za mu saka mu iyaye dole ya zama dole a gare mu kula da 'ya'yanmu mu musu tarbiya ba zai yi kai ta haihuwa yara a dinga tuno su kifi sai sun lalace sana kana neman wanda za ka kai ma ba a'a ya kamata a ce kana cikin rayuwar yaronka tun daga ran da ka haife shi har ya kai mun munzulin mutum domin sai muna ganin cewa duk da gwamnati za ta yi amma kuma muna neman gudunmuwan su su iyayen domin su miƙe tsaye tabbatar cewa tarbiyya fa a hannun iyaye take kuma dole ne tarbiyya iyaye ne ya kamata su kafin duk wani wanda ya kamata ya taimaka ya shigo cikin wannan al'amari. To Hajiya kin sani sanin kowa ne motar gwamnati gaskiya ba ta gudu. wato gwamnati za ta ce za a yi kaza amma za kan ɗauki lokaci wani kun kayyade ma kanku zuwa lokacin da za ku ɗauka na ganin cewa kun ce cimma gurorinku dangane da waɗannan yaran kamar yadda ake bayani waɗansu iyayen nan sun kawo 'ya'yan nan ne don a tarbiyyantar da su a ladabtar da su ba karatu suka kawo su ba ina tabbatar miki da muna da irin wannan abin nan mm. na akwai na ɗan ƙaramin lokaci akwai na matsakaici lokaci akwai kuma na dogon lokaci kamar yadda na gaya miki Eh, wa'annan yaran suna hannunmu kuma ba wai mun ba su bane a'a yawancin yaran nan suna buƙatan eh, a kula da su a saurare su in san saurara mutum ma shi ma wani lokaci daɗi ke gare shi akwai ɗaya daga cikin sunan shi yano makale mu ma ce min mama ni zan bi nace ba damuwa to kin ga yana neman wanda zai magana da tun da muka je wurin nan muke magana da shi muke neman me yake so me ya faru yana faɗa mana abubuwan da yake damun shi to kin ga ya kamata a ce dukkan waɗannan yaran inda abinda muka yi yayi shi shine kamar da na ga miki magana makaranta hmm. dole ne za a tabbatar cewa an maida su makaranta kuma za mu sa ido za mu kuma kula wannan abin ba na eh, ma'aikata ta ne kaɗai ba akwai ma'aikatar ilimi akwai ma'aikatar eh, ƙananan hukumi akwai eh, kyamomi na ƙananan hukumomi wanda duk mun tare yanzu ana magana cewa to kamar gidajen waɗannan inda ake wannan horo din kin gane duk mm. da mun ɗauko wa'annan yaran ai ba za a rasa waɗansu gidaje waɗanda suke nan ba kuma waɗanda suke irin wannan horo amma abin da muke ta shi ne shin abi ka'idoji kuma abi tsari idan akwai tsari ba abin da zai gagara tsarin da muke nufi shine a gwamnatance a zo irin wannan gida a yi rajista mm. aka yi rajista da gwamnati a faɗa mu gwamnati muna son mu buɗe abu mai kama da kaza mai kama da kaza muna son gwamnati shigo ciki menene tsarin gwamnati tsarin gwamnati za ta ce a'a kowane ɗaki kare wuce mutum hudu ko mutum shida Eh, muna son a tabbatar akwai ruwan famfo akwai abin nan shan iska sosai da sauransu wani irin abinci za a ba to duk kin ga wannan haɗa hannu ne da gwamnati a tabbatar an yi abin da kamata sannan kuma in ana neman eh, malaman eh, asibiti wanda za su kula da irin tarbiyya ko ɗabi'a yaro ko kuma canza tunanin yaro duk akwai irin su a cikin gwamnati to dole ne a haɗa hannu amma mu abin da muke ba masu ana buɗe irin wannan kawai mutum ka je ka buɗe kara zube babu doka babu oda sannan kuma eh, in aka ce a gyara sai kuma zai zama eh, matsala duk muna nan ne domin mu gyara hmm. daga iyayen har malaman makaranta an mu kanmu eh, wanda muke gwamnati har waɗanda suke jami'a tsaro kowa yana son tabbatar cewa ana tafiya da al'amura yadda ya kamata ina tabbatar miki cewa nan da yan kwanaki in kika sake tuntuɓa ta zan ce miki ga inda muke ga kuma inda yaran nan suke sannan kuma idan kina so ki ji daga gare su za mu haɗa ki da su kai ma ki tambaye su saboda su yi bayani faɗa miki kuma daga inda aka ɗauko su amma yanzu ga inda suke. to za mu so haka na hajiya. To ranar da wannan lamari ya faru mun samu wani bako da ya zo daga jihar Kaduna ya ziyarce mu a ofishin namu yake cewa ai in aka je jihohi za ku sha mamakin yawan iri-irin waɗannan makarantu da suke nan. Kukan ji irin waɗannan bayanai in kuma kuna jin irin waɗannan bayanai wani mataki kuke ɗauka na ganin kun binciko domin ganin ba ci gaba da samun irin hakan ba musamman a jihar ku ta kaduna tunda dai ku jihar ku kuke iko da ita eh, muna ji duka a jihohi da na arewa da akwai irin wa'annan makarantu amma bari yi magana jihar kaduna mm. to kamar yadda kike faɗa din tun da wani abin ya faru an zo ana ce mana ai akwai makarantu wuri kaza akwai makarantu wuri kaza yanzu abin da muka ce za mu yi shine muka ce za mu yi kididdigar irin wa'annan makarantu to saboda haka yanzu maganar da muke miki ma'aikatu waɗanda suke da alhaki wannan an riga yanzu za a zauna kuma za a bi sawun irin waɗannan a ga cewa an tsaftace kuma mun riga za mu aika da sako saboda akwai ƙungiyoyi ƙungiyoyi waɗanda suke da irin waɗannan makarantun muna son mu zauna da ƙungiyoyi muna son mu zauna da malaman addini muna kuma son mu zauna da sarakunan domin saboda duk abin da muke yi yana faruwa ne a cikin ban da birni kuma yana faruwa a mu to dole kin gani ko da mun an yi magani na birni sun bata amma kuma in yana na a ƙauye kin ga an gudu ba a tsira ba kenan saboda haka duk mai wani ruwa da tsaki da sauransu muna fatan cewa za mu zauna saboda ne ba mu san ma mu je mu ce muna wani mamaya ko wani abu a'a idan ana da irin wannan wurin na horarwa da sauransu muna son kawai su zo wurin gwamnati muna da shi ku zo ku gani da kuke so mu tafiyar da wannan wuri ya za mu mu haɗa hannu ya za mu yi aiki tare mu abin da muke fata kuma muke son mu gani kenan. To za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu da kuma rahoton ƙananan yara tara da aka sata daga Kano aka kai su gabashin ƙasar inda ake zargin waɗanda suka sace su da sauya musu suna da kuma tilasta musu zama Kirista. Za ku ji bayanan hukumomi akan wannan lamari. Yanzu dai a madadin wakilin Umar Faruk Musa da ya bada gudunmawa daga nasarar wannan shirin. da kuma Chubahiro Diodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke. Kuma dalla. abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya. Walle walle wana ta ɗauke idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba walle walle wana ta ɗauke kama karya magana gobe ba mu ne ba eh, idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba ina mugunta domin ba za ta kai mu zai yi adalci ba tun wata rana abin atashi ba shi ne ba kama karya yau magana gobe ne ba idan ka lura ai wa'adin ka zai kare bai kare ba ka tabbata akwai mutu